Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Nur Alhayat, kashi na talatin da biyar, wanda marubuciya Kalesa Daidar ta rubuta. Zainab Sadiqatul Umar da kuma Shamsiya suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobels domin nishadinku a koda yaushe. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. ‘Yan uwa a baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muka ce muku Haka Anti Khadija suka ta yawo asibiti zuwa asibiti ko ina ana ce musu ba a wannan aikin rashin imani na zubar da ciki. Daga haka ta ja ikilima kamar za ta tashi sama suka fita. Da ƙyar ne suka samu wani asibiti guda ɗaya aka ce za a yi aiki, kuɗi ba na wasa ba ta bada domin a yi aikin. haka ta ja ikilima lahai-lahai ta tafi da ita gidan wata da suka haɗu a ƙauyen da take yawan zuwa suka ƙulla abota ƙawance suke kamar za su haɗe juna kwanan matar uku a gidan su aliyu lokacin biki jiya ta baro gidan bayan an gama komai ba rabon za a yi komai a gaban matar Hajiya Laure sai kallon Ikilima take da ke kwance take mamaki bayan anti Khadija ta mata bayanin komai tana matsa kwalla. Can Hajiya Laure ta sauke ajiyar zuciya ta ce, To ai baki ga ta kuka ba Hajiya Khadija neman mafita za a yi. Yanzu dai a takaice babu auren kenan. Anti Khadija ta tsayar da kukan da take yi da sauri ta ce, Aure kam akwai shi. yana nan babu abin da ya taɓa shi. Ai kowa hauka nake ba zan ce musu cikin ne da ita ba tunda har an cire. Nunawa zan yi kawai gidanki na kawo ta da zuciya ta ɗebe ni. Hajiya Laure ta ce, gaskiya ne, to wai kin ma yi yanda aka ce miki kuwa wajen da na nuna miki, inda muka je ta Khadija ta ce, ba gashi ba nan ta yi mana asara, yanzu don na san shi ba zai sha ba, ni wallahi da tun kafin bikin na san tana da shegen cikin nan, da na cire shi tuntuni. Sai ma kin ga ko, gama zama halitta cikin bai yi ba, a can wani fata na jefar kafin mu shigo nan, don likita cewa ya yi mu tafi da shi kar mu ja masa matsala. Hajiya Laura ta ce, Alhamdulillah, da abin ya zo a haka. Ba sai da aka kai shi gidansa ba tukunna, amma shi ma dai ya aka yi har ya san tana ɗauke da cikin. Anti Khadija ta ce, To ai likita ne shi. Hajiya Laure ta zaro ido kai haba, to yanzu ba zai gane cirewa aka yi ba, Anti Khadija ta ce, Yo ya gane mana. ai wallahi sai ya yi zaman aure da ‘yata ko ya ki koya su sai ya zauna da ita don uban shi hajiya laure ta ce to kuma har yanzu uwar tashi bata kira ki ba anti khadija ta ce tana can na tara mata zafi ai na labarin da na taɓa baki akan wata yarinya da na taɓa ɗauka ta taɓa ɗauka da daɗewa hajiya laure ta ce eh na tuna wannan dai da kika ce sunanki ɗaya ko mai aikin nan da aka ɗauka da kika sa Aliyu ya lalata ta. Anti Khadija ta ce yauwa 'yar gari ita, da yau dai na tona abin da Aliyun ya yi mata, tunda ni ma tonan asiri ya mun. Suna can na bar su, ban sanya ake ciki ba. Ajiya Laure ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, amma ba ki da kirki Khadija, to amma dai baki tunanin uwar na iya neman yarinyar yanzu. ko ta sa ya nemo ta kin fa ce min son ta take kamar ita ta haife ta shirwan ta Khadija ta yi da wani irin shak baki buɗe tana kallanta salati ne ta saka da ƙarshe ta ce gaskiya ne kin kawo magana wallahi antifati za ta aikata wannan shi ne an yi ba yi ba zama bai ganni ba lauri bari in koma gidan a yi komai a gabana zan bari kilima a nan ki sa mata ido don allah daga haka ta miƙe ta suru jakarta fara tana tuntuɓe ta fice ɗakin laure na cewa ta yi a hankali aliyu ya kusa awa ɗaya a tsaye bayan ya koma ɗakin shi gaba ɗaya a sanye yake bai san ma ta ina zai fara ba bai san me zai ce ma momi ba hakan ya sa hawaye ya kawo idonsa tunda yake bai taɓa jin tsanar anti Khadija ba sai ranar a ran shi Dama ta san abin da ya faru tsakaninsa da Iman kenan. Bayan ba ta gidan abin ya faru, ranar daga shi sai Iman ne a gidan. Kofa ya nufa da ƙarshe gwiwoyinsa a sake ya shiga ɗakin momi. Ita da aminiyar ta Hajiya Balaraba ne a ɗakin. Momi ta yi tagumi kana ganin ta kasan ta yi kuka ne sosai. Tun da ya shigo Hajiya Balaraba ke kallonsa ya kasa kallon su ya isa gaban momi a sanye ya duka cikin raunin murya ya ce, Momi don girman Allah ya ki haƙuri ki gafarce ni, na san ba ki taɓa tsammanin haka daga gare ni ba. Momi, ban sanya aka yi ba ni ba halina ba ne, har yau ban sanya aka yi hakan ta kasance ba kuma har yau na kasa samun natsuwa. Shekaru biyar da suka wuce, da suka wuce neman Iman nake. Katse shi momi ta yi ta ce, kake neman ta ka yi mata mi Dama kai ka sa yarinya ta bar gidan nan Aliyu. Ya kasa ɗaro kan shi a hankali ya ce, momi lokacin kai na ya ɗaure ni. Ina tunanin wannan ita kaɗai ce hanya. Don ba zan iya zama waje ɗaya da ita ba. Momi na san na cuce ta amma ni na san ba yan kaina ba ne, don ba halina ba ne. Kasa ci gaba ya yi saboda yadda muryarsa take rawa, ya haɗe kansa da gado. Buɗe ƙofar ɗakin aka yi anti Khadija ta shigo momi ta goge hawayen idanta. Ta ɗaga kai tana kallonta. Anti Balaraba ta taɓa baki ta ɗauke kai. Ƙarasuwa anti Khadija ta yi ta zauna gefen gado ta fashe da kuka cikin rawar murya ta ce, yanzu antifati ki ji ƙazafin da Ali ya yi mai ikilima amma ke abin da ya dame ki daban za ki zauna kina yi wa wata daban kuka momi ta ce ki rabu da ni Khadija ki ta ki bani waje ba dan ba dan ba wallahi da yau sai in ce ke maƙiya ta ce ba kya sona ba ki ɗauki ‘yan uwancin da muke ba, ba ki ɗauki ciki ɗaya muka fito ba, Momi na magana ne tana kuka. Ali ya miƙe ya nufi ƙofa sai da ya isa bakin ƙofa ya juya yana kallon Momi cikin sanyin murya ya ce, Na muke alkawarin zan nemo iman insha Allah mu. Zan gyara abin da na insha Allah. Momi ta yi masa wani mugun kallo ta ce, Ta yaya za ka gyara rashin mutuncin da kai? Kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya ce, Idan na aure ta insha Allah Girgiza kai momi ta yi tana wani murmushi ta ce no, babu aure tsakaninka da ita. Za ka iya aikata komai domin ta yafe maka. Idan ta ga za ta iya, amma ban da aure, babu aure a tsakaninku. Na gaya maka shekaru da dama da suka wuce, kuma ina da dalili na. Kar ka ci gaba da ɓata min rai ka fita a nan Aliyu. Shiru Aliyu yana kallon momi a sanyaye anti Khadija ta sauke wani ajiyar zuciya tana hamdala a ranta. Tun Khadija na tana hamdala a cikin ranta. Tun Khadija na daurewa ganin twins ɗinta shiru har dauriyar ya fara ƙarewa. Da farko Umma na tambayar ta inda suka je ita ma ta haƙura. ta daina ganin ta ƙi faɗa mata sai cewa take yanzu za su dawo khadija ta shiga ɗaki daga ƙarshe ganin har an yi makarba ta ɗau wayarta ta shiga kiran khalil da layin da ya kira ta ɗazu har ya katse bai ɗaga ba sai da ta kira kusan sau uku ne ya ɗauka ya ce me yara ko to ki ma cire ran ganin su yau zaro ido ta yi ta ce don allah yanzu kara ƙarfe bakwai ya katse ta ya ce dauki taho ki ɗauke su zan iya baki adres ɗin da daga ka ya kashe wayar jita hankalinta ya tashi lokaci ɗaya hawaye ya kawo idanta ta sake kiransa bai ɗauka ba ta kira ya yi so hudu kafin daga cikin cikin rawan murya ta ce don allah ka dawo da su dare ya yi umma ce fa take tambayar su ya ce to naji fashe wayar ya yi ta zauna a bakin gado a sanye. Bayan kusan minti talatin Khadija da ke zaune a ɗaki hankalinta ya ƙi kwanciya. Ta kalli wayarta da sauri jin tana ringin ganin kalin ne ya sa ta miƙe. Ta sa hijab ta fita tana addu'ar Allah ya sa twins ɗin ya dawo da su. Nani kadai ce a falo ta ce mata tana zuwa sannan ta fita waje. Haɗe rai ta yi daidai lokacin da su shirin suka sako daga cikin motar. su riƙe da leda halil ma ya fito rungume ta suka yi gaba ɗaya cike da farin cikin ganinta fuskar ta ɗaure ta ce oya mu wuce ciki suka juya suna kallon kalil da ya rungume hannunsu jallabiya ce sanya a jikinsa ya dinga kallon yaran suka ɗaga mishi hannu su ya ce uncle za ka zo gobe ko kalil ya yi murmushi yana gyaɗa kai ya ce eh Khadija bata ba su damar sake ce masa komai ba ta tunkuɗa su cikin gidan. Hijab ɗinta ta ji Khalil ya riƙo. Juyo da sauri, juyowa ta da sauri murya can ƙasa. Shi kuma ya ce wait. Da ta kalli yaranta da harsun shige ta kwace hijab ɗinta fuskar ta ɗaure ta ce me haka please. Yana kallonta a hankali ya ce ba gaisuwa zaki ba gaisuwa zaki wuce Farararsa ta yi ta ce, wanda na maka ɗaza a waya fa. tun gina da ita ya yi da mota ya ce, daban take ai. Ta sauke idan ta ƙasa zuciyarta na bugawa jin bai ce komai ba. Ta ɗago kanta da kallonta yake. Da sauri ta ƙara sunkuya da kanta ya yi murmushi murya can ƙasa ya ce, Zan zo don Allah gobe mu gaisa da umma. Ba tare da ta ɗago ba ta ce saboda me ya ce haka nan. Tuyin suka ce in zo in kai da ummansu za su suwa kan. Kin cewa komai ta yi bayan wasu 'yan sakanni ya ce, Khadija, ɗauke kai ta yi Allah ya kai mu. Ya dan yi murmushi ya ce, Amin to yaushe za ki koma. Sai a sannan ne ta kalle shi lokaci ɗaya ta sauke idonta ta ce, Monday sha Allah. Ya dan zaro ido ya ce, Har Monday? Shiru ta yi murya can ƙasa ya ce, To shi kenan, za mu koma tare. Kai ta gyada masa kawai ya ce to sai da safe. Ta saci kallonsa a hankali ta ce Allah ya kai mu. Daga haka ya ba ta hanya ta wuce ciki ya bi ta da ido. Kuma da ke falo ta bi shi da kallo, ta bi ta da kallo, har ta shiga ɗaki sannan ta miƙe ta bi bayanta. Zaunawa gefen gado ta yi ta ce, Saurayinki ne wanda ya zo Khadija. Khadija ta zaro ido ta ce, Saurayi kuma Umma. A'a ba saurayina ba ne. Umma ta ce, ƙawarki ce kenan ko? Lokaci ya yi kema fa da ya kamata ki yi aure. Khadija ta kalle ta da sauri Umma ta ce, eh, kuma ban son ya wani ɗau lokaci. In dai kina da wanda ya kwanta miki, kika ga ya kika yaba da hankalin shi ki fito da shi. Kin ga wannan dama ce da za mu samu na zuwa Katsina ko? Idan ma kawunkin ba za su ɗaura miki aure ba ba za ki rasa wanda zai ɗaura miki ba rasa abin cewa Khadija don dan dai ta dai ta san ba ta da saurayi Umma ta ce ki daina tunani sosai kin ji daga haka ta miƙe ta bar ɗakin kasa bacci ta ranar Khadija ta yi magana da Umma ta yi mata ya tsaya mata sosai ko kaɗan aure baya cikin tsarin ta a cikin rayuwarta yanzu Babu abin da ke sake ɗaga mata hankali sai ganin yadda Umma ta ɗau zancen da gaske. Gashi ma ta ma kasa ce mata, ta haɗu da Aliyu saboda ba ta son zancen. Sai dai kuma ko dan Aliyun ma ya kamata ta yi auren ko zai fita a rayuwarta da yake ƙoƙarin shiga yanzu. Har asuba bata wani rintsa ba sai a sannan ne ta fara ta fara da na sanin dawowa gidan ma da ta yi. Aliyu ya kalli Momi a karo na farko tun shigowarta ɗakin. Tana masa magana babu yabo babu fallasa tamkar dai umarni ma take bashi. Ya yi murmushi sannan ya ce, Momi ba fa aure tsakanina da Ikilima. Direct Momi ta ce aka kace ya ce e eh, Momi. Domin kuwa da ciki aka ɗaura auren, yanzu kuma na ga alamar sun je sun zubar da cikin. Momi ta dinga masa wani kallo ko kibda babu, juyawa ta yi ta fice daga ɗakin raya ɓaci. Ya yi murmushi yana ci gaba da hasashensa da yake tun safe amma ya kasa samo mafita a kan komai. Ya limshe ido a nutse yana nazari. Gaba ɗaya bayan ya sha kofi da safiyar ranar, sannan sai mai Kawai dai ya ji ya kasa fita aiki ne. Buɗe kofar da aka yi ne ya buɗe ido ya juya da sauri Salim ne ya shigo ɗakin Ali ya yi masa kallo ɗaya ɗauke kai. Murmushi ya dinga yi ya ki cewa komai. Ali ya kalle shi a karo na biyu ya miƙe ya ce ya aka yi malam. Dariya Salim ya yi ce wani zance na ji 'yan gidan nan suna yi ya. Da gaske ne zancen wani kallo Aliyu ya dinga masa cikin kwantar da muryarsa ya ce, Fitan min daga ɗaki, kakka sake shigo mun Salim ya ɗaga kafaɗa yana murmushi ya ce, Amma ban taɓa tsammanin haka daga wajenka ba, ni da ake mawonin daga. Sai ga shi kai kuma, dariya ya fita ya rufe ƙofar Aliyu ya zauna zuciyarsa na ta farfasa, ya ji duk ya tsani 'yan gidan nasu gaba ɗaya. ya haɗe kansa da tebul a gaban shi. Khadija na kicin tana girka lunch ne misalin sha biyu shirin ya kawo mata waya da ke ringin. Karɓa ta yi ta ɗaga ta kai kunne, muryarsa ya yi da ki kunnanta. Ya ce, yaya kike? Kin tashi lafiya ta ce, lafiya kalau ya gida ya ce alhamdulillah ya twins ta ce lafiya kalau. Ya ce shi kenan an jima zan zo ta ce Allah ya kai mu. daga haka ya mata sallama ya katse wayar ta juya za ta miƙa ma shirin wayar wani mugun gaban gabanta ya yi irin tsayuwar da ya yi yana jiranta lokaci ɗaya aliyu ya faɗo mata ta miƙa masa wayar a sanye yaron ya karɓa ya juya ya fita ta ci gaba da abin da take aliyu ya fito daga bedroom ɗinsa rike da mukullin mota zai bar gidan ganin gaba ɗaya ba abin da gidan dawowa ta jawo mai a tunanin da yake tun safi. Baby ma da fitowar ta kenan daga ɗakin su ta juya ta koma ganinsa. ta rana da anti Khadija ta faɗi ma 'yan gidan abin da ya faru tsakaninsa da Khadija. Kusan duk suke canja hanya idan suka gan shi. Gaisuwa ma sai sun ga dama. Duk wannan baya masa ciwo sai irin yadda Salim ke. tsokanar shi yake gaya mai magana ko da yaushe idan ya gan shi ma cikin dariya yake yana tunanin ya kontrolin ɗin kanshi na ganin baya kula shi Mami ce ta fito daga ɗakin anti khadija tana kwalo masalim kira hankali tashi shi dai aliyu yana tsaye don har ita ba ta bi ta kan shi ba a gidan salim ya fito ya ce ta ce maza ka zo da komu kullum motar ikilima ce ba lafiya Ta yi sauri don Allah. Aliyu na jin haka ya sauka downstairs ya bar falon ya hau motarsa ya fice a gida. Tare gidan Faruk ya nufa. Yana isa bakin gate ne ya kira shi ya sanar da shi yana kofar gida. Fitowa ya daga motar bayan Faruk ya ce shigo yana, yana ma confirm. Aliyu ya shiga gidan yana amsa gaisuwar mai gadi can ya hango Faruk su biyu zaune. kan bi daga cikin kujerun da yake wajen har ya isa wajen idan sana kan wanda ke zaune tare da faruk shi ma daidai nan ya ɗago kai suka yi ido hudu kallon kallo suka shiga yi da wani irin yanayi a fuskarsu faruk ne ya nuna ma aliyu kujera yana murmushi ya ce sannu babban likita mu dai mun je ɗaurin aure baka nan ban kuma kira ka ba saboda ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba yin zama aliyu ya ce e na ga alama shi ya sa dama na zo na wuce ma ban so mu shigo mu gaisa ba don haka yanzu ma muna gaisawa ba dadewa zan yi ba ana jira na a mota zan tafi yanzu faruk ya masa wani kallo ya ce ba na son wulakanci fa daga zuwa sai tafiya yaushe ma ka dawo Najeriya Tuna Aliyu ya juya ya bar wajen da sauri Faruk ya miƙe ya ce me ma'anar haka. Ba tare da ya juyo ba ya ce tabbas kuwa a gaida min da sahaidar da matan. Faruk ya bi shi da kallo baki a sake kafin ya kalli abokinsa da ke zaune yana danna waya. Dago kai Khalil ya yi shi ma ya kalle shi ya ce, ila dan ya ganni ne ya sa baya son zaunawa. Faruk ya ma Khalil wani kallo sai kuma ya yi dariya ya ce, Duwai ina ya san kama da zai ki zama saboda kai, kuma da wani ko kana wani zargin ne. Dama haka halinsa yake ba wai saboda yaranka ba ne. Murmushi Khalil ya yi ce to ya ji daɗi. Ni ma yanzu zan wuce, ina da inda zan je daga haka ya miƙe Faruk ya ce haba dai, da wuri haka yaushe rabon da mu haɗu ne haba Dr. Ayman. Khalil ya ce kawai dai hakan ya zo ne faruk ya yi murmushi ya miƙe ya ce to shi kenan waya jawahir ɗinka ne saura watanni nawa bikin khalil ya yi murmushi da da kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya ce uku kawai Faruk ya ce, To Allah ya kai mu, ka mika min gaisuwa ta gare ta. Anti kuma ka ce mata ta yi haƙuri ina nan zuwa in gaishe ta. Shi dai Khalil bai ce komai ba suna tafiya har suka fita daga gidan. Sai da suka yi sagun motar Khalil ne Khalil ya juya yana kallon Faruk tare da ya ce, Kaka ce mai komai fa a kaina, sannan kaka gaya mai komai. ka gaya mai komai a kaina ko da ya tambaye ka. Da mamaki Faruk ya ce menene kuma? Ka taɓa sanin shi ne Khalil ya ce, no ban san shi ba. Kawai dai na san zai yi maka tambaya a kaina ne, kar kuma ka gaya masa komai. Daga haka ya shiga motarsa Faruk ya dinga kallon shi ya ce, shi Aliyu? Dariya ya ce, yanda kake haka yake shi ma, bambancin naku kaɗan ne. na san ba zai ma yi min tambayar ka ba. Bayan haka shi ma a UK yake, ai shi ma kuma dakta ne. Shi dai Khalil bai ce komai ba ya ja motar sai bar wajen. Yau dai Khadija mayafi ta ɗaura kan atamfar jikinta. Ta fito amma ba tare da su su sudis ba. Duk da bata yi kwalliya ba amma ta yi kyau ne ba kaɗan ba. Douglas Khalil ke ta kallonta ganin ya ginar a motar bata bude ba ya sa ya bude ya fito ya zagayo ta inda take ba tare da ta kalle shi ba ta ce na yi ne a hankali ya ce lafiya lauya yarana ta ce suna ciki mu je sai ka gaisa da umma daga haka ta nufi cikin gidan ya bi ta da kallo da farko kafin ya bi bayanta sosai umma ta tarbi kale da ya ƙi kallonta kansa a ƙasa Zaman ma a bakin kujera ya zauna kana ganin shi ka san duk a takure yake. Umma ta tambaye shi mutanen gida ya ce duk suna lafiya. Dariya ya ba Khadija don ba ta taɓa zaton yana da kunya haka ba. Don ko da wasa ya ki ɗago kan shi. Umma da ta lura da haka ita ma ta bar musu falon. Sai a sannan Khalil ya ɗago kamar munafiki. Khadija da ke ta murmushi tana zuba masa lemo a kofi ta ce kamar gaske. Miƙewa ya yi mata wani kallo murya can ƙasa ya ce, ƙarya ce dama ko, to ina waje. Da sauri ta kalle shi ta ce me za ka yi a waje ya ce, ni ba zan iya zama a nan ba. Bata fuska ta yi ta ce abinci fa zan zuba maka ya ce ni ba na jin yunwa. Kawai ki turo min twins daga haka ya nufi kofa kamar ana hana kamar ana hankaɗa shi. Khadija ta bi shi da kallo da harara har ya fita. Saki ta yi ta zauna a kujera tana turo baki ba ɗau lokaci ba ya fara kiranta a waya har ya katse ba ta ɗauka ba. Ya sake kira ta ki ɗauka. Text ne ya turo mata ya ce please Khadija ina mota. Ni fa ba zan iya zaman falon ba. Idan ba za ki fito ba ki turo min su su kawai. Tashi ta yi ta wuce ɗakin umma don suna can kallo ba su ma san ya zo ba in ana ganin ta ta ce bari barin shi kaɗai a falo ko khadija ta taɓa baki ta ce ya fita yana waje umma ta ce saboda me wai shi ba zai iya zama a falon ba murmushi umma ta yi ta ce shi kuma haka yake da kunya khadija ina kika samo Balarabi? zaro ido khadija ta yi lokaci ɗaya ta fashe da dariya ta ce ba balarabe ba ne shi harara ta umma ta yi ta ce ya za ki ce min ba balarabe ba ne murmushi khadija ta yi ta ce to ni da haka ya ce min umma ta ce ya dai ce miki hakan ne kawai to ki fita ki same shi tunda ba zai zauna a falon ba tare da su sudes ne ta fita khalil ya fito daga motar yana kallonta bayan ya yi fekin ɗin yaran ne suka yi murnar ganin shi ya ce har da wulakanci ko ta ce ni ma ai shi kamun shiru yayi yana kallon ta can yi murmushi ya ce baki san ina da kunya sosai ba ko Khadija bata san lokacin da ta yi dariya ba ya dinga kallon ta dan bai taɓa ganin dariyar ta haka ba har da rike ciki ganin yadda yake kallon ta ne ta haɗiye dariyar tana murmushi ta ce amma a nan Najeriya kake ajiye kunyar idan za ka tafi UK ko Zarar ido ya yi ba don yaranta da ke gun ba, da babu abin da zai hana shi jawo ta jikinsa, ta yi bayanin abin da take nufi. Dariya kawai Khadija take tana kallon shi, Khalil ya kasa cewa komai kawai ya buge da shafa lallausan bakin gashin kansa. Ta saci kallon shi ta sake kyalkyalewa da dariya ya murmushi ya cire gilas ɗin idon shi. Murya ƙasa ya ce, za ki yi bayani ne ai za mu koma UK ɗin. Ta haɗe rai ta ce to sai me yana murmushi ya ce ba komai. Ki gaya umma za mu je shopping da su da place har da ki. Khadija ba ta sake kallon fuskar shi ba ta ce no ba dai da ni ba. To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labarin mai suna Nura Alhayat. wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.